tasirin wannan halin namu shi yasa ake waɗannan ɗumumuwan amma a zahirin gaskiya bisa ga manufar tsaro ni a gurina wannan canjin ma an makara kuma kwana arba'in din ma da aka bada na notis sun yawa domin ni da an da shawara ta ce ba zai wuce kwana 21 ko 19 ba sunana dr yahuza getso masani a kan harkokin tsaro bincike da ta'ammali da bayanan sirri kuma ƙwararre abin dogaro daga ƙasashen afirka da kuma ƙasashen asiya ta wannan fuska shugaban rukunin kamfanonin eagles integrated security and logistics company da ke birnin tarayya abuja alaƙa canjin kuɗi da matsalar tsaron da najeriya take amfani da shi shine ana amfani da kudaden Najeriya wajen misayar kudade akan iyakoki musamman ta hanyar amfani da masu canjin kudade waɗanda gwamnati bata san da su ba ta hanyar canja waɗannan kudaden a sanya su cikin lalitar kudaden wata ƙasa a amfani da kudaden waccan ƙasar aje a so makamai kuma a yi amfani da kudaden Najeriya a so waɗansu abubuwa da Najeriya ta yarda da su don dawo da kuɗin Najeriya a halatta su ɗaya kenan na biyu akwai kuɗaɗe waɗanda aka yi wa tanda da cin amana ƙasa wanda gwamnati take da bayanai da rahotanni waɗanda waɗannan kuɗaɗen suna nan cash ma'ana wato kuɗin ne tsagoro aka yi amfani da su suna nan ajiye a waɗansu gurare domin ana son waɗanda suke ajiye da su su fito da su ko dai su kawo banki ya zama dalilin fallasa ko kuma idan an canza kuɗin najeriya ya zama ya tasiri a kansu na uku sha da fataucin miyagun kwayoyi yana taka mugunyar rawa wajen abin da ya shafi harkar tsaro domin sama da kashi 90 cikin ɗari na masu aikata laifuka na abin da ya shafi harkar tsaro a Najeriya suna amfani da miyagun kwayoyi akwai maƙudan kuɗaɗe a kan hannun masu fatauci da shan miyagun kwayoyi waɗanda waɗannan kuɗaɗen ba sa taɓa zuwa banki yawo ake da su a motoci da gidaje to tunda suna riƙe da waɗannan kuɗaɗen idan aka canza kuɗaɗen sun yi asara waɗannan kuɗaɗen da haka wannan ɓangaren na sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da tasirin shi a harkar tsaro ya yi ƙasa na hudu bindigogi da ake shigowa da su waɗanda musamman ake ɗaukewa daga lalitar ma'ajiyar makaman gwamnatin najeriya ana ɗauka ana fita da su har wasu ƙasashe ana shigo da waɗansu abubuwa ana yin kasuwanci na yau da gobe gwamnati za ta yi amfani da wannan damar na canjin kuɗi domin daƙile tasiri da kaifin tattalin arzikin masu satar waɗannan makaman musamman waɗanda ake jiran kuɗinsu da za su shigo waɗanda za a yi amfani da su wajen kasuwanci. Na biyar, akwai kuɗaɗe haramtattu a hannun da yawan 'yan kasuwanmu waɗanda waɗansu suka yi almundahana da saba alkawari da cin amana suka ɗauki kuɗaɗen suka ba su suna juyawa yanzu za a bi hanyar da za a halatta da tace kuɗaɗen da suke halattattu da kuma wadanda suke haramtattu na shida kuma na ƙarshe daga sanda gwamnati ta ba da wannan sanarwar zuwa yau ka je kasuwa ka ce wanda yake kasuwanci yana samun naira dubu hamsin ko dubu ɗari a rana ya baka 'yan naira dubu dubu guda hamsin 'yan naira ɗari biyar biyar guda goma ko ashirin ko ɗari biyu ka yi amfani da idanka za ka ga hunhuna a cikin mafiya yawansu ka sunsuna su a hanci za ka ji alamar ruma da alamar ajiya ka murza su za ka ga alamar wani abu yana fita na cewar waɗansu kuɗaɗe ne maƙudai ake fitowa da su yanzu in ka bi kasuwanninmu daga sanda aka ba da sanarwar na je kasuwanni kusan talatin cinikin hatsi da kayan abinci yanda ka san wato mahaukaci ya kwana arba'in bai ci abinci ba sai ka zo ka ba shi nama da da da da, da fura da kosai da soyayyen kwai in ya tashi shi ba daban-daban zai ci ba haka zai rika ɗiba yana haɗawa yana ci to haka ake yin haɗama da wawason kayan abinci a kasuwanni ire-iren waɗannan kuɗaɗen ne mutane marasa gaskiya suka fito da su suna son su saye abinci su aji saboda in an yi canji in sun dawo da abinci ai sababbin kuɗin za a ba su ba waɗannan kuɗaɗen ba to waɗannan su ne kaɗan da cikin abubuwan da zan iya magana a kansu akwai waɗansu abubuwa waɗanda ba zan iya tattaunawa a kansu ba saboda gudun kada masu yin wannan ɗabi'ar su samu satar ansar su san muna ganin su amma dai ko me ake ciki abin nan da hausawa ke cewar kifi na ganin ka mai jakoma. tasirin abin da ya faru a baya sakamakon cewar lokacin da aka yi canji lokacin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana shugaban mulkin soja. Waɗansu sun gaza saboda halaye irin namu na 'yan Najeriya. Yanzu misali zan baka, kafin in baka amsa. Lokacin da hukumar zaɓe ta yi tanajin wata nawa ta yi tanaji ta ce a a rijista. An yi tanajin watanni da yawa. Amma sai da aka zo watanni biyu da ma watan ƙarshe sannan mafiya yawan adadi suka je suka rijistar sakamakon sakaci irin namu so yau aka ce za a yi canji da yawa wasu za su zauna suna ai gobe zan je ai jibi zan je sai lokacin ya ƙure sai su je kuma sai su ce gwamnati ta sa su kai asara saboda tasirin wannan halin namu shi ya yasa ake waɗannan ɗumumuwan amma a zahirin gaskiya bisa ga manufar tsaro ni a gurina wannan canjin ma an makara kuma kwana arba'in din ma da aka bada na notice sun yi yawa domin ni da an da shawara ta ce ba zai wuce kwana ashirin da ɗaya ko sha tara ba kowa ya je ya sanya kuɗin shi inda ya kamata domin a yi abin da ya kamata saboda haka wannan in ka duba kamar misali katin ɗan ƙasa da kuma sim card wannan wanda muke amfani da shi ai sakamakon ana son a tallafa wa tsarin tsaro gwamnati karkashin ma'aikatar eh, eh, eh, communication and digital economy karkashin malam shan Isa Ali Fantami ta fito ta bada shawara aka bada lokacin mutane su je su rijistan sim wanda bai da rijista ya je yayi rijistan nan ba zai dauke kamar ti goma sha biyar ba amma mutane suka ki sai da lokacin ya zo ya kure sannan aka yi ta rige-rige aka yi ta rige-rige ya zama cunkoso. saboda haka wannan matsala ma abin da ya sa mutane suke jin tsoro abubuwa ne guda hudu na farko akwai marasa gaskiya na biyu akwai waɗanda suke ganin iyayen gidansu sun tara kuɗi ta hanyar da ba ta halar ba in an zo wannan za su iya kasa fito da kuɗaɗen da suke da su da haka asirin su zai tonu su ma nasu zai tonu sannan na hudu na uku tasirin wancan canjin da aka yi duk da cewar wancan hali na ɗan Najeriya shine dalilin da yasa aka yi wannan asarar sama da kashi 95 cikin 100 kashi biyar cikin ɗari ne kurakuran ma'aikatan bankuna suka sa aka yi su sannan abu na ƙarshe in gizo mai kan turuwa duk lokacin da gwamnati zo da wani manufa mai kyau sai ka samu waɗanda za su yi ƙoƙarin share mata ƙafa da ganin cewar ba a yi abin yadda ya kamata ba domin kada abin ya yi nasarar da ya kamata